من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله darasin da ya gabata mun tsaya ne a karshen aya ta 64 cikin wannan sura mai albarka wato suratu yunus yau kuma za mu tashi farkon aya ta 65 amma da dan ci gaba da dadin ko kuma dan farawa da inda yake gabar magana za mu sake komawa daga ta 62 wato farkon ala inna awliya Allah bi Allah ce a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون التي ألا كسورة راكد إن أولياء الله للي وليا الله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون babu jin tsoro tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba wato ba sa jin tsoron cewa mai za su ishe gobe kiyama Allah zai amintar da su daga jin tsoro wa hum min faza'in yawma idhin aminun لا يهزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba dangane da abin da za su bari a nan gidan duniya ubangiji ta'ala zai halifance su cikin lamarin iyalinsu allazi da amalu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu kowa kuma suka kasance suna da takawa imani kuma kamar yadda muka faɗa tun da wato ne kudurin zuci da furucin baka da kuma aikin gabbai wannan shine imani a wurin ahlus sunna wal jama'a zuciya ta sakankance dangane da kaɗaitakar ubangiji ala, baki ya furta haka bai kuma su aiwatar allazina amanu kenan wa kanu yattaqun kuma sun kasance suna da takawa ma'ana suna sanya katanga tsakanin da azabar ubangiji hanyar sanya katanga ko tsakanin mutum da azabar ubangiji hanya ɗaya ce shine imtisalul awamir wa nawahi yin abin da aka ce yi barin abin da aka ce mutum ya bari لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى سنة بشارة تبت غريسو في الحياة الدنيا أن تكين رأي وردوني أتيني بشارة دم لا يقوزا سيموس لوكة موتوس تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزموا wa bishiru bil jannati allati kuntum tu'adu ko kuma bishara da ma'anar cewa kyakkyawan mafarki da mummuni zai gani ko kuma a gane masa kullun kyakkyawan mafarki bishara ce daga Allah zuwa ga mummuni amma mummunan mafarki kuwa wasu wasan shaytan ne yayin da duk mutum ya ga yayi mafarki ya sha da kyar ya hada gumi to wasu wasi ne dan idan mutum ya tashi sai ya isti'aza amma idan mutum ya kyakkyawan mafarki na farin ciki to wannan bishara ce daga Allah har aka ce kada ya fada wa kowa sai wanda ya san ba zai masa hasada ba lahumul bushra fil hayati duniya wa fil akhirah a lahira ma kuma suna da bushara la tabdila li kalimatillah wannan hukunci ne da Allah ya tabbatar ya zartar babu musanyawa dangane da kalmomin ubangiji hukunce hukuncensa da ya zartar na alkawali ga bayansa mummunai zalika huwa al azim wannan kuma shine rabo wanda yake mai girman gaske Allah ta ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزنك قولهم قولهم فتن سوكا فري لا يحزنك كري فتن تاكا أي فتن تسكي مكة سوى لست مرسلا سوى كيبا منذوبني وغيره كوننسا كذا ونن يفتن تاكا إن العزة لله جميعا للي إذا karfi da buwaya yana tabbata ne ga Allah gaba daya huwa samiul alim kuma shi Allah shine as-sami'u mai ji kauli qawli dangane da dangin zance al alim masani bil ahwali dangane da halaye da mutane ke wal kufar laysa lahum min al izzati shay kafare ba su da wani bangare na izza ko buwaya wala yu'thiru kalamuhum alayk fala yu'athir kalamuhum alayk da haka zancen su kare tasiri akan ka وليس sam'un, wala ilmun, علم حتى يسمعوا aw ya'lamu ma adda Allahu lihi ma yatika ba su da ji ba su da sani ballanta su ji ko su san irin abin da Allah ya yi tanadi don kariya gare ka minhum daga sharrin su ثم barhana ala zalika sannan Allah zai kafa burhani kan hakan da fadin sa cewa me ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ألا كسولا لكم جبالة حرف تنبيه حرفين دأكي أنفاني دكي دنجان لما يسولة لكي ويبادك لكم inna lillahi man fis samawati wa man fil ard lalle abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa mallaka ne na ubangijin mulkin sa min al ukala'i na dukkan dangin abin da yake mai hankali ko waninsa abidan wa mulkan wa khalqan dukkanin su bayi suke ga Allah mulkin sa ne kuma halittar sa ne fa al akil fihi ma min ba'di aula in ya zanto Allah shine mamallakin dukkan dangin masu hankali da ke cikin sama kamar mala'iku masu hankali da ke cikin kasa kamar bil adama da waninsa ba sai dangin halittar da ba masu hankali ba su ma min babu aula su zanto Allah ne yake mallakar su an gane ku bi adamil istiraki ma Allah fi izzatihi wannan na nuna cewa ba wanda yake yin tarayya da Allah cikin izzarsa da yace innal izzata lillahi jami'a lalle wannan haka na manta yin fadakar da mu cewa fadin sa cewa wala yahzunka qawluhum yin waqafi anan waqaful lazim domin innal izzata lillahi jami'a sabon zance ne idan ka hada su da juna sai zanto ma'ana ta zama mara kyau wala ya hazunka qauluhum kada zantan da suke maka da ba'ar da suke maka ya fusata ka ya bakanta maka rai kaga zance ya zama cikakke inna da izzata lillahi jami'a jumla ce musta'anafa sabuwar jumla ce wadda take da ma'ana kuma daban da wacce amma idan ka hada su wala ya hazunka qauluhum izzata lillahi jami'a da suke yi cewa izza ta Allah sai gaba ɗaya kare bakanta maka rai a gama na ba su da kyau sai zanto wannan na ɗauke da saƙon kamar idan sun ce izza ta Allah sai gaba ɗaya ran annabi na su idan an faɗa haka wanda haka ne ba haka bane ba sai zanto innal izzata a wannan lokaci shine maqulul qawl da kauluhum innal izzata fadin su cewa izza ta Allah sai kare bakanta maka rai wannan ma'ana ce mara kyau da haka sai ake son kai wakafi akan wala ya hazunka qauluhum wakafi kike kenan innal izzati lillahi jami'a sabuwar jumla da ba ta da alaka da waccan illa iyaka ta zanto jumla ce ta aliliya ko kuma jumla ce abin nan daban ba ta da alaka dai da waccan ma'ana innal izzati lillahi jami'a ba shine maqulul qaul din ba ma'ana ubangiji ta'ala ya ce kada wannan ya bakanta maka dai dangin maganar da suke faɗa maka wadda ba ta da daɗi don ko dan buwaya gaba ɗaya ta ubangiji ce izza din a wurin sa take in ka ga wani ya samu izza to daga wurin Allah ne ya samu istimdad din ta agajin samun izza daga wajen Allah ne da haka sai yake baiwa bayansa annabawa da kuma bayansa mummunai da yake walillahi al'izzatu izzatu wa lirasulihi وللمؤمنين la المنافقين wato gaba ɗaya abin da ke cikin sama da ƙasa mallakar Allah ne wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi shuraka ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi waɗanda suke bauta wani wanda ba Allah ba ba sa bin shuraka'a waɗansu abokan tarayya na hakika ga Allah an gane ko domin shi Allah baya da abokan tarayya na hakika sai dai su kafure, zukatansu su suranta musu cewa wani kishiya ne ga Allah wani abokin tarayya ne ga Allah amma a hakika ne yadda al'amari ga Allah baya da abokin tarayya ko da sun riya riya wasu baya mayar da abin da gaske a lokacin sai zanto ma dinnan ta zanto lafiya ke wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi suraka waɗanda suke kiran wani Allah ko suke bautawa wani Allah ba sa bibitan abokanan tarayya na hakika ga Allah domin duk wanda suke bi din yayi kadan da zama abokin tarayya ga Allah wato wani shirme suke bi kenan ko kuma zanto ma din nan istifhamiyya ce ma yattabi'u da yad'una min dunillahi suraka waɗanda suke bautar wani ba Allah ba na dangin abokanin tarayya me suke bi ne wai wato sai zanto tambaya in yattabi'una illa zan ba abin da suke bi fate soye-soyen zukatansu da zato irin nasu ay zannuhum alihatan tashfa'u lahum zato suke yi gumaka da suke wa da'a da biyayya za su iya ceton su gobe kiyama a gaban ubangiji wa inhum illa yakrusun wa inhum sudun ba komai suke ciki ba illa yakrusun ba sai dai suna shaki fadi ay yakzibu da fi zalik suna ƙarya ne cikin abin da suke riyawa na cewa wani zai ceke mu wani zai cece da wani zai kaza wani zai kaza ثم برهن على قوله وهو السميع العليم sannan ubangiji ya kara kafa hujja bisa ga cewa shine as-sami'u mai ji al masani masali bi qawlihi ya ƙara kafa hujja hakan da abinda zai biyo baya والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هو الذي جعل لكم الليل ubangiji ta'ala shine wanda ya sanya muku dare litaskunu fihi dan ku samu hutu a cikin sa da natsuwa wan nahara kuma shine ya sanya muku yini mubsiran ya zanto lokaci ne da za ku rinka ganin mai ke faruwa a duniya gari ya waye yini ya zo kowa na ganin kowa kuma kana ganin abu na kusa da wanda yake da nesa gwargwadon yadda ganin kai malai ga sanadul ibsari ila nahari majazun li'annahu yubsaru fihi dingina wa yini cewa yana gani wannan majazi ne domin shi yini ba shi ne yake gani ba ana gani ne a cikinsa, domin mubsir kaga mai gani kenan ma'ana sai zanto ba nan zantan ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi ya sanya muku dare dan ku da suke cikin sa wan kuma ya sanya yini ya zanto mai gani to Allah kika ba wai yini ne ke gani ba shi yini shine lokaci da ake gani a cikin sa sabanin dare wanda ba a gani a cikin sa an gane ko sai zanto mubtiran ma'ana wanda ake gani a cikin sa larabawa sukan ce lailuhu qa'imun wa siya wa naharuhu sa'imun ai daren wani azumi yake ai daren wani kai qiyamul layli yake yinin sa azumi yake ba suna nufin shi daren ne ke qiyamul laylin ba a'a shi wannan wani shi ne ke qiyamul layli a cikin dare ba suna nufin shi yinin shi ne ke yin azumi ba a'a suna nufin shi wanan shi ne ke yin azumi a cikin yini bi ma'ana yini lokaci ne da ake azumi cikin sa dare lokaci ne da ake sallah ta kiyamul laili a cikin sa amma ba daren da yake yin sallah da kansa ba amma laraba sukan faɗa haka dan ta harki da haka idan sun ce an nahara mubsira an sanya yini ya zanto mai gani ba suna nufin shi ke gani ba a'a ana gani a cikin sa domin idan rana ta fito kowa na ganin kowa ke shine wannan hara mabusira ina fata an fahimta kamar da wani ke kada limti na ya umma zaila da fistura wa nimti wa ma laylil muhibbi bi imi kin zarge ni duk da ni ba goni bane wajen soyayya ke ko kin je kin yi barci shi ko daren masoyi baya barci ko ba haka bane ba haka <laughs> ma'ana wannan hara musira inda fi zalika lalle a cikin hakan la ayati akwai ayoyi ay dalalatin ala intiradihi ta'ala bil izzati was sam'i wal ilmi dalilai da ke nuna kadaituwar Allah wajen izza kadaituwarsa wajen ji da gani izzarsa ta bunkasa sama da izzar kowa jinsa da iliminsa kuma ya tsara ji da ilimin kowa da kowa laisa ka mislihi shay akwai ayoyi ne kaumin da mutanen da suke saurare sama'a tadabburin wa ti'azin saurare irin na tadabburi lura da daukan wa'azi shine iti'az wasami'u ya'rifu anna allazi khalaqa lahu as-sam'a lahu sam'un wa ilmun duk mai ji ya zai iya gane cewa wanda ya bani kyautar ji din nan ai yana da shi ne kafin ne kuma nashi din ya fi na wayarwa don faki da ila yuzi haka kuma duk mai gani ya san wanda ya bashi kyautar gani din nan yana da akwai ne da haka ya bashi kuma nashin da yake wurin sa ya fi nan da ya bata. Don dan faki da ila yuzi to haka mai ilimi haka mai kaza haka mai kaza haka mai kaza a ce ko an faɗo ta siffa ta bawa da yake da ita kuma aka ji Allah na da irin wannan to shi Allah shine ke da ita ta asali wanda ta dace da shi kuma shi ne bai wa bayi tasu wadda ta dace da su da haka kasancewar Allah yana da kaza bawa na da kaza baya nuna na Allah da na bawa din sun zanto daidai wa daida wajen rabo ya Allah laysa ka mislihi shay baya nufin kuma sun yi kamantaceniya da da juna ko alama ba su kama da juna ba laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad هل تعلم له سميا بسورة دنجن قالوا إيه بسكي صوت من الوان تدعي الله جميع قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالوا سوكا فريسكة اتخذ الله ولدا وي ألا يرجع بعد نزل الملائكة a wurin mushrikan larabawa na makka suna ganin mala'iku ya'ya suke ga Allah inda mushrikil arab wa uzairan ko kuma ya rike uzairu a matsayin da inda yahudi kamar yadda akida take a wurin yahudu wa isa ko kuma ya rike annabi isa a matsayin inda nasara kamar yadda take akida take nasara sun yi da'awar haka ne liya abuduhum ma'a dan su bauta waɗanda suka riya yaya ne ga Allah su bauta ta musu kenan tare da Allah li'annabnan ko abahu domin da yana yin tarayya da baban babansa fi jami'il wujuhi cikin dukkan wato fuskoki wa fi izzati qala ta'ala lahum sai ubangiji ta'ala ya ce dan mayar da martani gare su subhanahu sarki ya tabbatar masa lafazin cewa subhanahu ya korewa kansa dadin kenan Ƙarfi ya tabbatar masa bunƙasa sa ta kai bunƙasa ya fi karfin a ce ya rikita ai tanzihan lahu anil walad ya tsarkaka ga barin siffantuwa da cewa yana da huwal ghaniyu shine wadatacce an kulli ahad daga kowa da kowa wa ya yatlubu walada man yahtaju lahu wanda yake neman ta shine wanda yake neman taimakon da din yaftaqiru ila al waladi yana bukatuwa zuwa ga da shi ko Allah baya bukatuwa zuwa ga kowa domin ne yut'imu wa la yut'am shike tiyaswa ba a ciyar da shine ar arzak mai arzuta wanda ba wanda yake nema ya arzuta shi zul quwwatil matin ne. ce ma uridu minhum min rizikin wa ma uridu an mun da aka sace huwal Shi ne wadatacce ita wadata sifa ce ta dindindin ga ubangiji ala sifa ce wadda akwai ta tun fil azal azalan wa abadan azalan bila bidaya abadan bila nihaya sifa ce ta dindindin ba ta da farko ba ta da ƙarshe ba a taɓa yin wata rana ba a da da Allah yake mabukaci zuwa ga wani abu ba kuma za a taɓa yin wani loto nan gaba ba da Allah zai bukaci wani abu da haka ce huwal ganiyu shine wadatacce dukkan wanda ba shi ba fakiri ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid ko mutane ku ne fakire da kuke bukatuwa zuwa ga Allah da mai kuɗi da mai sarauta da talaka da kowa da kowa kowa fakiri ne a wurin Allah dan da mai kuɗin da mai sarautar da kowa da kowa yana buƙatar numfashin da zai shaka a kowane saka iskan da zai fito da kuma wanda zai shaka daga cikin sa yana buƙatar ƙasa da za ta ɗauki nauyin sa yana buƙatar saman da za ta yi masa rufi dukkan waɗannan saman da kasar da iskan mallakan Allah ne sakar lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu da ka shekul islam ibn taymiya ke cewa wal faqru li wasfu zati lazimun abada kamar gina abadan wasfu lahu zati yace fakirantaka talauci da bukata siffa ce ta wata dindindin ne adam wadata da bunƙasa siffa ce ta ji ta dindindin shi Allah maudani wal faqru li wasfu zatin lazimun abadan sifa ta fakirantaka sifa ce ta zatin dan adam matukar akwai zatin to akwai bukatar ta ku akwai zafi tun mutum yana dindiri cikin cikin mahaifarsa to a lokacin ma mabukaci ne da haka Allah ya masa masana'anta a ciki da za ta tatsa ta tatsa daga abin da mahaifiyarsa ta ci a samu mata abin da zai sha bayan an haife shi kuma akwai zafi bayan ya mutu ma kuma akwai zafi da haka za a bukaci kasar da za a binne a ce ita fakirantaka sifa ce ta zatin dan adam matukar akwai zatin to akwai bukata in an rasar da zatin ko babu bukata ya za a rasar da zatin dan adam kuwa kamal gina abadan wasfun lahu zati kamar yadda gina wadata wasfun lahu sifa ce ga shi Allah zatiyun wasfun zatiyun lahu sifa ce ta zatin ubangiji ta ma'ana ba taɓa yin wani lokaci ba da yake ba mawadaci ba ba za a taɓa wani lokaci da zanto bai mawadaci dan kai ce huwal ganiyu ta dawal khabar cikakkiyar jumla ismiya wanda take kunshe da cikakkiyar ma'ana tadullu ala thubuti wal istimrar tabbatuwar siffar wadata ga Allah da ci gaba da zartewar siffar ta yadda ba za ta kauce ba shine abin da jumla ismiya take fa'idan tsawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi gare shi ne dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasa suke mulkan wa khalqan wa abida mulkin sa ne mallakar sa ne bayan sa shi ya halicce su fala yusharikuhu shay'un minhuma ba wanda ke tarayya da Allah cikin sama da ƙasa fil izza wa buwaya in inda kun min sultanin fi hada ba ku da wata hujja in din nan ma'anarta ma kun min sultanin ba ku da wata hujja fi hada game da wannan abin da kuke faɗa na cewa Allah ya da ba ku da hujja kan haka a taquluna ala allahi ma la ta'lamun yanzu kun rinka faɗin magana game da ubangiji ma la ta'lamun irin abin da ba ku da sani a kansa malaki istifhamu tawbih alamar tambaya ce wanda ke kunshe da zargi kan wannan aqidar ta su sai Allah ya قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون قل كتير سوء إن الذين يفترون على الله الكذب للي وأن سكي كادر قريات جنجنا مع الله تعالى بنسبة الولد إليه dan su dingina ta hanyar dingina masa ta litarika hukul izza wai dan su ce kuma in an yadda yana da ɗaɗin to irin izzar da Allah da yake ta wannan ɗan ba da ita sai mu roki ɗan a madadin mu shi wanda suke kadar irin wannan ƙarya su jingina ma Allah ta'ala la yuflihun ba za su taba rabauta ba ay la yas'aduna idza sanadu ila ghairi idza sanadu ila ghairi kawi ba za su taba rabauta ba ba za su taba arzuta ba la yas'adun kenan ba za su rabauta ba idza sanadu domin kuwa sun nemi gefiki sun nemi madogara ila ghairi qawiyin zuwa ga wanda ba mai karfi ba domin duk wanda ba Allah ba ba mai karfi bane ba wa talabun nasra wal wilayata min ghairi aziz sun nemi taimako da kuma jibintar lamari min gairi azizin daga wurin wanda shi ba azizu bane ba wa laysa lahu min al-izzati shay wanda ko baya da wata izzar komai wa taraku Allah allazi lahu al-izzatu jami'a sun kyade Allah wanda dukkan izza din mallaka sa ce fala fala hala dan haka babu rabota gare su shine ma'anar la yuflihun ba za su rabota ba mata'un fid dunya imam al-kisai yace zalika mata'un fid dunya al-akhfashi ce lahum mata'un fid dunya mata'un da ka khabar ne mubtada din sa an shafi ko ka ce zalika mata'un dan abin da za samu a duniya mata'un jin dadi ne kadan fid dunya a gidan duniya ko ka ce lahum mata'un suna da wata irin shakatawa da golewa a nan gidan duniya kadan a nan gidan duniya mata'un fid dunya da bihi muddat hayatihim za su dan hole su shakata da abinda Allah ya ara musu na gida da mota da mulki annan cikin rayuwarsa ta duniya wa zalika laysa bi falahin wannan ko ba ta bane ba ba rabo bane in dai karshen ta kenan duniya idan an gama ta kare mai ilaina marji'uhum sannan ya zuwa gare mu ne za a mayar da su bil maut ta hanyar mutuwa thumma ku al azaba shadida sannan sai mu tantana musu azaba mai tsanani mai tsananin da suke al mauti bayan mutuwa wala yastati'u wa'adun an yi lahum ba wanda ya sai ce su za mu tantana musu wannan azaba ne mai tsanani saboda me bima kanu yakfurun dan saboda abin da suka kasance suna yi na kafirci ai bi kufrihim saboda kafircin su bi nisbati al-izzati li ghairi mahalliha dan sun jingina izza zuwa ga wanda ba mai ita ba wa talabin nasr mimman la yaqdiru an yansura nafsahu kuma sun nemi taimako daga wurin wanda shi ma ba zai iya taimakawa kansa ba sai an taimaka masa domin dukkan wani wanda ba Allah ba yana da bukatuwa ne wurin Allah kyalai kika je ka bukata kai tsaye don wurin Allah a madadin ka ne ma wurin sa sai Allah واتل عليهم نبع نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيني وتذكيني بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم خذوا إلي ولا تنظرون الله جل من ذنسى واتل عليهم كرنتا مسلم su suwa kafiran makka annasu dina al'izzata li ghairillah wadanda suke dingina karfi zuwa ga wanda ba Allah ba karanta musu naba anuhin labarin annabu nuhu ay khabaruhu ma qaumihi al-kuffar labarin sa tare da wadanda suka kafirce cikin mutanansa allazina nasabu al'izzata li ghairillah wadanda suka dingina karfi da fawa zuwa ga wajen wani wanda ba Allah ba karanta musu labarin me ya faru iz qala li qaumihi yayin da annabu nuhu yace da mutanansa ya qaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum maqami in dai har zamana a cikin ku ya kuntata muku kabura bi ma'ana shakka ya kuntata muku Zamana a matsayina na mai wa'azi mai kira abi Allah a bidirewa duk wanda ba shi ba a tsaye da dokar a ban kasa in wannan ya kuntata muku wata zikiri haka in wa'azina iyyakum gare ku ya kuntata muku bi ayatillahi tare zan ina muku shine da ayoyin Allah fa alallahi tawakkal Wani ne na dogara ga Allah abin da duk za ku yi da kan duk wanda ya takura kila zai dauki mataki dan ya fitar ga me daga takuran wa'azin da nake da fadakarwa da zama na a cikin ku in ya ta muku ina ta da'awar abi Allah a bar yabus da ya'uka da nasara a bar gumaka a koma ga Allah in har wannan ya ta muku to na san lalle ba za ku kyale ni sai kun dauki wani mataki dan haka ina sanar da ku cewa fa alallahi tawakkal ga Allah na dogara duk matakin da za ku ɗauka ku ɗauka duk wanda za ku kira ku roka ku yi mun taro ku tsine mun ku yi mun kaza ku yi mun kaza bai dame ni ba fa ala Allah tawakkaltu ga Allah kadai na dogara da haka fa ajmi'u amrakum ku kulla dukkan azumar ku al'amarin ku izimu ala amrin taf'alunahu ku daura niyya yankakkar niyyar da ba da baya kan duk al'amarin da kuke jin za ku aikata game da ni wa akum kuma ku kira abokanan tarayyar ku alwawu bi ma'ana ma'a wa nusiba shuraka ai allazina tazunnuna bihim ilza wato wa nusiba shuraka wato wawun din nan ba mu amrakum wa shurakaakum ma wawul ma'iyya ce inji Allah amma dan su malaman suna cewa wawun ce ta asafi amra ku? wad'u shurakaakum amma ta aka shafe kalmar wad'u din domin ajmi'u fi'lan ajma'u ajmi'u amrakum ajmi'u wannan fi'ilin shine yana saba ga amra amrakum mafulan bihi mansub ne nan amma wa shuraka'akum shuraka a cewa fa'ulun bihi mansub ne to me yayi masa nasaba shi kuma ana kaddara fi'ilin sa a bayan wawu ba ajmi'u amrakum wad'u shuraka'akum domin su shuraka din ba taro su za a yi ba domin al-ijma nan gurin kullaniya niyya a zuci ne ba al-ijma na tattaro ababe ba haka wa amrakum ku kullu niyyar zartar da al'amarin ku a zuciyarku wa tu'u shirakakum ku kira abokan tarayyar ku kamar da wani ke cewa wa ra'aytu zawjaki fil waga mutaqallidan sayfan wa rumha mutaqallidan sayfan wa akhidhan rumhan لأن الرمح لا يتقلد وإنما السيف هو الذي يتقلد أما تيجي wa سيفا to idan wani zo sai dauka cewa mutakallidan din nan kamar yadda shi nasaba saba akan sayf kuma shi ne na saba akan rumhan bayan shi rumhan din ana kaddara masa abin da ya masa nasaba mutaqallidan sayfan wa akhizar rumhan A ina jin kun fahimta ba ajmiu amrakum wa shurakaakum ma'ana ku kullu niyyar ku tazartar da al'amarin ku shine ajmiu amrakum wa shurakaakum ku kira abokanan tarayyar ku da kuke kira kuka sanya su kishiya ga Allah ku kira su ku roƙe su da babban murya dan su taimake ku allazina tazunnuna bihim izza waɗanda kuke zaton suna da izza wa annahum yansurunakum wai kuna tsammanin za su taimake ku wa nusiba shuraka wa nasabu shuraka yadullu ala qillati ahammiyati shuraka min allazina ya'buduna thumma la yakun amrukum alaykum gummatan sannan kuma kada al'amarin ku ya zanto a boye ya zanto a zahiri ku fito fili ku yi adawa da ni ku fito fili ku yaƙe ni wannan shine cewar annabi nuhu dangane da taimakon ubangiji an ba ka bayani kadai zai su kasa guda daula guda daga shi sai mutanen ka wanda yan kadan ne dan Allah yake cewa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda ya imani da shi sai kadan ila biyu cikin dari idan an da takwas cikin dari kuma don arna amma tare da haka ya dogara ga ubangiji fa ajmiu amrakum wa shiraka thumma la yakun amrukum alaikum gummatan kan al'amarin ku ya zanto a boye domin gumma shine abin da yake mustatir abin da yake a boye a taghfiya ke Sun sadu ilayya wato kar al'amarin ku zanto masuran bal azhiruhu wa jahiruni bihi ku bayyana min shi ku yi kalubale da ni akan duk abin da kuke jin za ku fuskance da shi Sun sadu ilayya sannan ku zartar da al'amarin kisa gare ni umdu fi ma aratumu ku ci gaba cikin duk abin da kuke jin za ku yi wala tunzurun kada ku yi mun jinkiri ai la tumhilun kar ku yi mun jinkiri da nan sakan daya fa inni lastu mubaliyan li anna waliyallahi li'anna wali Allah wa lahu al-izzatu jami'a ni ban damu ba dan majibancin lamari na shine Allah kuma yana da izza gaba daya wa man sanada ilayhi fala yaqafu shay'an wato dukkan wanda ya dogara da Allah ko ba jin tsoron komai girman dogaransa daga Allah shi ya yace duk abin da za su yi masa su yi masa kuma ya san in sun ci nasara a kansa Allah ne so ya karbe su dindigi in ba su ci nasara a kansa ba da'awa kuma za ta ci gaba ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كانت الله ni ban damu ba in an kashe ni ina musulmi shin da gefen dama na faɗi ko da gefen hagu ko ciki ko kuma nayi da baya na faɗi da gadon baya na nayi duk abin ya faru in dai na faɗi ina musulmi ne wannan shine da awar musulunci ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم قضوا اليه ولا تنظرون sai sai da su ne kuma fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajri illa 'ala Allah وأمرت أن أكون من المسلمين فإن توليتم إذا كنت يا بايا أن تذكري بكتوى أزينا با fa ma sa'altukum min ajrin ni fa bana tambayar ku wani lada ko sakamako akan abin da nake isar muku na wa'azi in ajri illa Allah lada na yana wurin Allah ne kadai wa umirtu kuma ni an umarce ni an akuna min muslimin in kasance cikin musulmi allazina qadu lillahi fi ibadatihi waɗanda suka jayu zuwa ga biyayya ga Allah cikin bauta masa ai umirtu an akuna wahidan minhum wa alaihim bi malik ni an sa ni ne an umarce ni in zama daya daga cikin ɗaiɗaikun musulmi ba wai in zama ninan sarkin su ba ko shugaba a kansu wala ahmiluhum ala shay'in ba na tilasta su kan sai sun yi wani abu dole wa ana minhu bari'un alhalin ne ba na ciki abinda nace ku zo ku yi to zan riga su yi abinda nace ku bari zan riga su hannuwa ɗaya ne ne daga cikin kun musulmi shine wa mutana kuna minal muslimin ai idza tawallaytum an tadhkir ma'anan zance in kun kawar da kai daga wa'azina lakum ma kulli hadha tare da dukkan abin da na faɗa muku dinnan fa tawallaw wala tadurrun waje ku ci gaba da kaucewa din ba za ku cutar da ni ba illa anfusakum wala tadurruna illa anfusakum ba wanda za ku cuta sai kawunan ku ni an umarci ni in zama musulmi wannan hujja ce bisa ga cewa al-islam shine addinin dukkan annabawa gaba daya babu wani annabi da ya zo ba duniyan nan wanda ba musulunci ba gashi abinda annabi nuhu ya faɗa wa umirtu an akuna minal muslimin haka Allah ce da annabi Ibrahim iz qala lahu rabbuhu aslim qala sai ta me. aslamtu li rabbil alamin bai tsaya akan su shi kadai ba sai da ya umarci zurriyarsa wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha safa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun haka ya hori zuriya su zanto musulmai haka annabi yaqub ya hori zuriya su zanto musulmai haka annabi yusuf ya fada rabbika da ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin haka annabi musa ya ce wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum Musulmi. fa ala allahi tawakkalna haka bilqis ta faɗa lokacin ta musulunta a hannun annabi sulaiman qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin haka annabi ibrahim bai taɓa zama ba yahudi ko ba nasare ba kamar yadda yahudawa ke cewa ko ya zanto ba nasare kamar yadda kirista suke faɗa ma kana ibrahim yahudiyan ولا نصرانيا ولكن kana حنيفا مسلما وما كان من المشركين ده الاسلام اللي شيء shine addinin da dukkan annabawan duniya suka zo da shi musulunci wa mutu ana kona minal muslimin ita nan fa fakazzabuhu fanajjaynahu wa man فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فكذبوه سيسوك كريه تاسيسي النبي نوح عليه السلام التي فنديناه ومن معه muko sai muka cece shi muka samar da shi da wanda suka yi imani da shi filfulki cikin jirgin ruwa wa ja'alnahum khala'ifa muka sanya su zo ne mamaya a ban kasa wato bayan an halakar da waɗancan su kuma suka rayu a ban kasa suka ci gaba da ɗaiɗai yaduwa a ban kasa wa garqana allazina kazzabu bi ayatina muka dilmiyar da waɗanda suka karyata suka kafirce mu ayoyin mu bi tufan ta hanyar ruwa da aka aiko musu wa ma mu quwwatuhum karfin su bai amfane su ba wala turakauhum haka abokanan tarayya su bisa amfane su bi shay'in da wani abu an halaki wanda zai kare su gaban halaki banzur kaifa kana mun munzari duba ka ganin yaya karshen waɗanda aka yi wa gargadi ya kasance almunzarina bane ce bi fatihi da yawa zalun din nan fataha ay min ihlakihim duba ka ga yaya waɗanda aka yi gargadi na halaka su li adami imanihim an halaka su ne saboda rashin imanin su wa adami maqdiratihim ala idrar almunzirina bil kasri dan su duk inda so kan gare ba za su iya cutar da masu gargadi din nan ba fa kazalika yakunu amruka wa amru qaumika allazina yukazzibuna kamar haka ne yadda al'amarin waɗannan ya kasance haka al'amarin ka zai kasance don ana magana ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka al'amarin ka zai kasance kai da mutanenka Allah ya halakar da su kai kuma ka ci nasara duk abokanan adawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fi kowa kiyayya da shi galibin sosai da aka su su a yakin Badar waɗansu daga cikin manya-manyan Yahuda irin su Kabul Ashraf kuma wato sojojin jihadi na lokacin manzan Allah manzan Allah cewa zai ciro mun kansu aka ji aka ciro masa kansu Ka'ab bin al haka duk Allah ya ji su dai dai halaka su Manzan Allah kuma ya ci gaba da rayuwa a ban kasa ya da addini ya kafa shari'a musulunci to haka dukkan mai adawa da shari'a musulunci haka zai bar kasa waɗanda suke gogol mai tabbatar da ita kuma su ci gaba kuma su yaɗa ta a ban kasa haka al'amari ke ba zai taɓa karewa dan haka idan mutum yana adawa da addinin Allah gara ma yi maza yawa kansa kiyamul layl yayi maza ya tuba tun akwai lokacin tuba na farko dai ba zai ci nasara ba kan adawar ta ne hana addinin ci gaba tunda waɗanda suke kafin su ba su ci nasara ba kaga wannan tabewa kenan ya kashe dukiya ya amfani da mukamin sa ya bata wa kansa suna anan mu tsine masa mala'iku a sama su tsine masa ya je mutu Allah ya kashe ko ba haka bane ba kaga dai mu ba za mu daina tsinewa masu faɗa da addinin Allah ba mala'iku a sama kuma suna tsine masa kuma ya mutu kuma a kai wuta gashi ba hasa yayi hasaran dukiya sa nan gurin in mukami ne kuma ya rasa in mulki ne kuma yana ji da gani wata rana dai ko da ba ya masa jin mulki ba za a kai ya tsufa ya rikice wani ya halifance shi wargi ba a kasar tunisia ba irin kafircin da bai ba ya daurewa faransanci gindi daidai da sallan jam'i idan kana zuwa akai akai sai an daure ka a kasar tunisia jami'atul zaituna ɗaya daga cikin shahararren jami'o'i na musulunci da ita da azhar don haka suke jami'atul zaituna sai da aka zo ya mace musulma bata isa ba ta shiga da wannan farfajiyar jami'a da hijabi wasan kwallon kafa za a sai sai ya yafe wa ƴan kwallon kafa musulmi kar su yi azumi don saboda kishin kasa duk irin kafircin da zai yi tai yi tai ubangiji da Allah zai tsora masa cuta da ransa yana ji yana gani aka ɗauke shi aka nada wani ya zama shugaba aka kai shi kauyen su sai da yazo ba kowa daga cikin sai majiyacin sa kai ba faransawan babu arna na cikin gida da suka ɗaure masa kindi ya arnan tare da su ana nan sai kwana kwanan nan bai kota bi ba ko uku ya mutu bayan ya daɗe yana zaune zaman kai a ɗaki jini ya tsotse jikinsa ya daina gudana ga ga masifu kala daban-daban ya daina gani ya makanti yana zaune a can gado ba kowa tare da to haka dukkan wanda yake kin Allah shine karkansa duk makiyin Allah kudi ne zaka samu kudi ba za su warware maka matsala ba mulki ne mulki baya warware matsala iko ne da rawani duk wannan ba zai warware matsala ba ba abin da ke warware matsala sai bin Allah amma duk abin da zaka rike a duniya ka dauka zai warware maka matsala kai aikin banza idan kuɗi ne kafin ka rike waɗansu sun rike sama da naka kuma sai ka mutu za a yi sababbin kuɗi kuma waɗanda ba taɓa yin su ba da to me zaka kuma kuma kai ne ka makaro kai kake bana kana bakin ciki masu a musulunci za su zo su yi jihadin musulunci kuma su kwanta su yi barci su sai su yi kiyamun lele su sai su yi karatun qur'ani su yi zikiri sai ba zikiri haka za su kwanta kamar gawa da tashi da sassafe kana cikin bakin ciki baka san ko me ya bata mare ba kin Allah ne kawai da kin zikirin Allah da kin addinin Allah da kin shari'ar Allah shine ya gadar maka da damuwa da bakin ciki babu inda zaka je ka ce ma Allah cikin kasar sa kake saman sa ce maka rufa sai ka je ina kai duk abin da zaka yi Allah ta'ala na kallon ka dama ce fa zarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith kyalin da masu karyata wannan zance na alqur'ani sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun za mu kama su sannu sannu ta inda ba su sani ba wa mulilahum inna kaydi mati ina musu dabara ne kaidi na mai karfi ne inji Allah to Allah sai kaidin sa mai karfi ne za ka iya ku cewa shi idan kai fada da shari'ar musulunci lokacin da kake fada lokacin kake kara mata farin jini lokacin kake sa wanda suka yi imani da ita su kara jin sun kara imani da ita ne yazdadu imanan ma imani to kare yadda da ita doriya akan yadda ta kaga in baka so mutane su rike nema gara kai shiru saboda idan kai fadan kuma sai mu kare rikewa karkadam ko mayar maka da martani mai karfi ni fito na fito da kai ko babu yadda ka iya sojojin musulunci in ka gama da wannan wani zai tashi in ka gama da wannan wani zai tashi ba za su kare ba in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum amma ina amfanin rayuwa a ce mutum ya yi shekara 80 har yanzu baya san Allah sai yau akwai tsofaffin da garin da su yi shekara 80 sun yi siyasa sun yi kaza sun yi kaza amma ba abin da suka sana'a ce addinin Allah shari'ar musulunci amma taron ne za su wuce gaba suna tawon gaba taron shari'a har nan ba sa dan Allah akwai kin Allah irin wannan dan girman Allah an yi taron shari'ar musulunci a Zamfara an yi a ina ne an yi a ina ne duk waɗansu ba a gansu ba amma taron ne yau shekara hamsin da kafa ne yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da kaza da saukar Qur'ani Qur'ani ya sauka shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ba ku ce komai ba an farko da shari'a musulunci ba ku ce komai ba wai sai an zo taron ne wuce kuma wuce gaba da sarakuna da tsofaffin shugabannin kasa da wane ne da wane ne da wane ne da wane ne haka dama garin banza yake zai kare ne a farko farko din mu shari'ar musulunci ce za ta ci gaba kai idan baka taimaka mata ba kai ne kace shi kanka masu taimakon ta kuma za su ci gaba bi idan kuma da kai daba sa waɗansu kai daba suka fata su lokaci dan Allah lada nawa kake tsammanin Allah ya sanar da mu sakamakon daba da banga ta jami'ar siyasa ba dan dabar da ko yana cikin kwaya ya hada da solution ya ta kwaya ya zo kitabar wuri da za a ce daban nan akwai lada yadda zai ce ƙarya ne duk yadda ya daskare ya daskare zai ce ƙarya ne amma sojojin gwagwarmaya ko sun san cewa fanzur kaifa kana aqibatul munzari duba ga yaya karshen waɗanda aka yi wa gargadi ya kasance dan Allah ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المحسنين ثم بعثنا من بعده رسلا sannan sai muka ci gaba da turo da manzanni bayan shuɗewar من Nuhu dan shine manzan farko a bankasa mun turo da manzanni din nan ila qaumihim zuwa ga mutanensa ga إبراهيم ga mutanensu da Ibrahim kamar annabi Ibrahim alaihi wa Hud da manzannin sun zo wa mutanensu da hujjoji sune mu'jiza bayan mu'jiza fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl amma ba su kasance masu yin imani ba da abin da na daɗin suka karyata ne zuwan annabi zuwan manzo shine kadai ta Allah da ibada ai kamar ba'athir rusul ilaihim lidawatihim ila imanin sahih dalaka kazalika nadbu kamar haka ne muke sanya mulfi ala qulubil mu'tadin akan zukatan waɗanda suke masu ƙetare iyaka ai azzalimin allazina yansibuna izzatan li ghairillahi ta'ala waɗanda suke jingina karfi da fawa zuwa ga wurin wanda ba Allah yanzu wani gani yake yi ai karfi da fawa yana hannun gwamnati suke soja suke da ƴan sanda wannan kuma shirme ne mu mun riga mun san karfi da fawa yana hannun Allah ta Allah kadai gwamnati tana da soji tana da dan sanda Allah yana da sama yana da kasa yana da dare yana da rana in ya ga dama sai daren ya ci gaba da zama da tum sai ayyaya in ya ga dama ranar ta ci gaba da zama warai sai ayyaya kun ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyama man ilahun ghayru Allah yatikum bi ziya inda Allah sai mai da dare dindindin wai sai ka muku haske kun ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyama man ilahun ghayru Allah yatikum bi laylin taskuruna fi in ya mayar da rana ta zama to warai wai sai kawo daren da za ku samu da tsuwa da hutu cikin sa babu da haka min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun rahmat sa ce da jin kansa ya sanya muku dare ya sanya muku rana dare ku huta rana ku tafi neman abinci kuma dai idan kun gani ku ce ya Allah mun gode amma sai kuka ki fada waye ke mallakar wani abu gwamnati me take mallaka ba abin da take mallaka waye ya shugaban kasa wanda ya gashi nan shugabannin kasar tsofaffi nawa ne ballantana ministoci wanda duk shekara sai an sake ministoci ballantana kwamishinoni ballantana ta yamomin local ballantana a ce ka ai yanzu duk wanda ya ce maka ka tsara kansila nawa aka a Najeriya cikin shekara biyar kadai kansila na karamar hukuma a adadin Najeriya nawa ne ina da har asuba ta kare ba za ka kare ba za ka gane ba ga ambaliyar ruwa a can ga ambaliyar ruwa a can mutane sun kasa karewa duk wannan bai sai suna ba amma sai mutum ya ƙara gangarewa ya ƙara kafircewa wai ba abun damuwa da bakin wato shi arne idan ya ƙi shari'a musulunci duk ba zai bada mamaki ba ya tota shi ne abun mamaki amma musulmi wai ya zo ya ƙi shari'a musulunci shi ne abin da zai baka mamaki to idan ka ƙi shari'a musulunci kuma sai ka ce me kake so sai ka ce constitution na kafirci to kuma ka ce kai bawa ne na Allah kuma kana son aljanna yanzu ko kunya baka ji kuma ka sa gabas kai sallah kuma ka ki shari'ar Allah tsammanin ka sallar za ta karbu ba ka san addinin Allah kuma shikenan ka ce Allah ne ya saukar maka da shari'a gaba daya da sallah din da azumin da zakkar da hajji da hajji da tsarin kasuwanci da tsarin zamantakewar iyali da komai da ka ce ya Allah sallah na yadda amma tsarin zamantakewar iyali da kasuwanci da siyasa da hajji wannan dukkan iyali da bana so rike naka wannan fushi ne rashin kunya da kaiwa ubangijinka mu'amala da kama amana sai ubangijinka da ita kai abin da yahudu suka yi kenan Allah ce musu afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب abin da muke so da irin waɗannan musulmi din dan ba musulmi bane ba su da yake lamu gansa a su mun riga mun san lakum dinukum wa dini kin ta tabbata sun zama arna tsantsa su koma tangurin. ta haƙara waɗancan ƙarfi su haɗu su yaƙe mu fa ajmi'u amrakum wa shiraka'akum da annabi nuhu din ko haɗu ku da waɗancan ku ƙara musu ƙarfi ku yaƙe mu kuma duk wanda zai wannan zai ce ai yana kare constitution ne yana kare democracy to kai dan Najeriya ne je ka tsaya Lagos ka ce kana son a zabe ka ko da kansila na wata unguwa ka je ka tsaya ilimu ka je ka tsaya Akwa Ibom ko Ikiti ko Delta ka ce kana son a zabe ka ko da kansila ne wai da an yi magana ce wai ta ba ruwanta da addini induwa wai ce ta ba ruwanta da addini musulmi ya fito ko dan jihar Lagos ne a Lagos ya gani mana ka musulmi ya fito ko dan jihar Enugu ne a Enugu ya ce yana son gwamnan jiha musulmi ya fito ko dan Bayelsa ne a Bayelsa ya ce yana son gwamnan jiha ya gani mana kamar yadda mu nan gurin kafiri ya fito ko dan Kano ne shi a Kano aka ko akan da aka yake masa cibiya yace zai tsaya ya fito mu ne shi ne yace jama'a ya ce shi kafiri ne amma tunda demokarasi ake zai tsaya sai ku ce wani ya saba ruwansu da addini ku dai tun da kun rike mukami kun ki taimakon addinin musulunci shi kan Obasanjo ya nuna muku cewa shi yana da addini ya karbi shugaban kasa ya gina katon coci a fadar shugaban kasa yayin da kuke yin kunyar ku ba da lasisi a gina masallaci yayin da wani ma daga cikin ku ce kunya yake ji a ce shi musulmi ne irin dan yiwa wanda wai in an dan giwa Umar wai in an bi sallar sa ba jikan cewa Usmanu ne إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا in dai kai alfahari da iyaye masu kima da daraja irin su shehu usmanu za mu ce gaske ne suna da kima da daraja amma tir da ɗan da suka haifa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna gayya illa man taba duk qur'ani ya tona muku asiri ya fallasa ka ce kai dangin gidan shehu ne da na alqur'ani da ma yace annabawa ba aka zano sai aka ce fa khalafa min ba'dihim khalfan adaa'u salaka sai mamaya cikin jikokin suka zo suka ta sallah mamaya cikin magadan annabawa suka zo suka ta sallah wa tab'u shahawat suka fi son zuciya wannan sanar jikan shehu Usman ba za ka wani alfahari da shehu Usman ba matakar baka idan irin nashi ba shi ya tsayar da shari'a musulunci har waɗanda suka bi bayan sarkin musulmi a tahir ya ke gaya bayar da kai yace sai dai ya shahada aka yayi shahada a hannun tura mulkin mallaka kai yanzu ka zo karanto dan baradan dan dan tura mulkin mallakan da suka kashe kakanka sarkin musulmi a tahir sun kashe kakanka kai musu kafi shari'ar da kakanka ya dasa a daula usmaniya an tunkuɗe ta an rushe ta an kawo constitution kai musu tafi wani daga cikin jikokin jikokin shehu ya dawo ya ce a zo a sake yin shari'a ta ce ba haka wani irin arnanci ne wannan dan Allah in dai na yi zafi da yawa yau to ku yi man hakuri saboda abubuwan ne wani lokacin in an ba a hankali wallahi wani lokacin dole sai an watsa ruwan zafi dole haka ake tafiya da a ko shi makahu bai san ana ganin shi ba sai an taka amma in baka caka co ba ya san siwa kanaka nuna. na da kama na sa. Kazaani ka na saba Alaafu lu bilmun ta jibi ta ba sinamun ba jinyun. Musa wa Haruna na Ziraun wa Malamiya ne, ɓe aiyaki na fasa faruwa kanun korma mutumin. Tun muba asalin ba'a da bayan su ɗewar annabawa, sai muka turo da annabar mota wa Haruna da ɗan'uwansa Haruna, zuwa gawa ila fir'aun. zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da kuma ƴan rundunarsa sune ru'asa'u qaumi shugabanni cikin mutanensa mun turo annabi Musa da dan uwansa Haruna ne bi ayatina da ayoyin mu guda tara wato mu'jiza mu'jiza hattar fastakbaru tare da haka sai fir'auna da mutanensa suka yi girman kai halin imani bi ba da ayoyin ba wa qalu qaumun mujrimin sun kasance mutane mujrimai ma'ana muznibina wato masu aikata zunubi bi fi'il bi ta hanyar aikata jarima jarima bayan jarima wa ta'azumi tare da girman kai bi yam dan suna ganin suna da karfi wa nisbatul izzati ila ghayri mustahaqqiha kuma suna jingina karfi zuwa ga wanda bai cancanta sai an jingina masa shi me ya faru daga nan falamma ja'ahum al-haqqu min indina qalu inna hadha la sihrun mubin قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون فلما جاءهم الحق من عندنا يا عند قسكيا تزو مصر وجمو قالوا سيسكتي إن هذا لسحر مبين lalle أبنى da annabi Musa ya zo da shi sihiri ne mabayyani ina jin mun karanta wannan a cikin suratul shu'ara a cikin suratul araf da yalwata harshe a ciki shine ya nemi hujja wurin annan Musa in kunta ji'ta bi ayatin biha in kunta min as-sadiqin in dai ka zo da wata aya kawo mu gani in da gaske ne annan Musa ko fa alqa asahu fa idha yusubanu mubin wa nada'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin tare da haka fir'auna da mutanen sa suka ce inna hadha la sihrun mubin qala Musa sai annan Musa yake da su ataquluna lil-haqqi lamma ja'akum yanzu haka za ku faɗa wa gaskiya lokacin da gaskiyar ta zo muku ku ce wai annahu sihirun a sihirun haza sun yanzu wannan sihiri ne wala yuflihu sahirun ai babu yanda za a yi masu sihiri su ci nasara mu ko za mu ci nasara akan ku za ku sani insha Allah in ko da sihiri ne da ba za ku da zama za mu ci nasara cikin kwanu a ji ikana alisan fitana amma wajen na a nan alaihi ba ana wata kuna na kuma kimiri ya kufi al'audi wa ma'ana nuna kuma bi mutuni kwanu sai suka je a ji itana yanzu ka zo mana ne littal fitana amma wajen na alaihi ba ana ɗan ka kautar da mu daga abin da muka samu iyayenmu a kai abinda fir'auna da mutanen su kenan suke faɗa annabi Musa yanzu abinda ya kawo ka kenan abinda muka samu iyaye da kakanni akai ka kawo da muka kawo mana sabon addini wa takuna lakum al-kibriya fil ardi kuma dan ku samu mulki da bunƙasa kai da dan uwanka a ban kasa a nan cikin kasar Misra wa ma nahnu lakum bi mu'minin mu kan ba za mu taba yi imani da ku biyan ba wato suna nufin annan Musa dan uwansa Haruna kaga daga cikin dalilan da ke hana mutane lokacin shari'a shine kare iyaye bin abin da iyaye da kakanni suke kai da haka abin da ake bukata wurin musulmi lokacin da duk hujja ta bayyana sai ka bi ta ko da abin nan ya saba wa abin da babanka ko kakanka ko malamin ka yake kai kar aya ta zo ko hadisi kalla ka zo kana kwatantawa da abin da baba yayi ko abin da kakai ko abin da wani malami wannan sai ya hana ka bi waɗansu kuma abin da suke gani yanzu ummin gaskiyar kenan mun kare ta iyayen mu mun ce kuskure su kai kenan sakamakon haka gara mu kar mu kare ta su mu kyale gaskiya wannan ba karaman halaka bace ba ai abin da ya kamata ka dauka gaskiya ta bayyana sai ka gode ma Allah iyayenka ka ba su uzurin kila da san samu ilimin da ka samu sai su ma sun shirya tsakaninka da su shekara nawa da mutuwa kake kare su annabi ibrahim shi da babansa lokaci guda ga uban dare ga dan dare amma Allah ya zaba dan da annabta ya bashi manzanci yazo yana ya uban wani bai yi wannan kai ku sun riga sun shuka tuntuni mai yawa da kyakkyawan niyyar sai ka dauka Allah ya musu gafara sun riga sun shuɗe tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum kai kuma kai maza ka gyara dan su ila Allah ya karɓa uzurin su dan ba su samu wanda ya musu wa'azi irin wannan ba kai kuma ake karɓan uzurin ka tunda an yi maka amma kace zaka bi su akan abin da suke kai daga nan mai faru وقال فرعون ائتوني بكل ساحل عليم sai fir'auna yace da mutanen sa ituni ku zo min bi kulli sahirin da dukkan wani mai sihiri alimin wanda yake matuka ya kai matuka wajen sanin sihiri ai fa'ikin fi ilmin sihiri wanda ya kai matuka wanda ya fice wajen sanin yadda ake sihiri فلما جاء السحرة قال لهم فألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل مفسدين فلما جاء السهرة يعني عند سوما su سكزو وند daban دقل ركا دبن دبن قال لهم موسى أن موسى سيد بعد au mulki bayan sun ce ko dai ka fara jefa naka ko mu fara jefa namu sai annan Musa sai su alqu ma antum mulku na yadda ku jefa duk abin da za ku jefa ku jefa duk abin da za ku jefa da dai kai su falamma alqu yayin da suka jefa abin da za su jefa shine hibal wa yasi wato sandunan su da kuma igiyoyi na kayan tsafi qala lahum musa sai annabi musa ya ce da su ma ji'tum bihi sihir abin nan da kuka zo da shi ba koyo bane face sihir a jefa igiya a ga tana motsi a jefa sanda a ga tana motsi sihiri ne sihiri mai girman gaske domin falamma alqaw saharu ayunan na sai suka sihirce idanun mutane gaba daya wattarhabuhum mutane suka lazana Allah ce wa jaqu bi sihrin azim sun zo da sihiri mai girma shi kansa annabi Musa a lokacin sai da ya razana ba wanda sufi nafsihi khifatan Musa sai da ya tsoro a zuci kada mutane su halaka kada fa mutane su fitinu shin abin da suka jefa kuwa yaya al'amuran zai zama قلنا لا تخف انك انت الاعلى الله ke tamka shirki karka tsorata kai ne madaukaki a kansu wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata ke ba abin da ke hannunka na sanda za a ga ya haɗi da duk abin da suka jefa na sanduna da igoyi din nan gaba domin abin da suka yi tsafi ne sihiri ne iko mai sihiri ba zai taɓa cin nasara ba lokacin da annabi Musa samu wannan nutsuwa sai ya ce da su ma ji'tum bihi sihir abin da kuka zo da shi sihiri ne inna Allah sayubtilu da sanu Allah zai lalata shi ya daidaita shi sai Allah zai shafe inna allaha la yuslihu amal al mufsidin lalle allah baya gyara aikin waɗanda suke masu ƙwarta sai dai fari wa yuhibbu allahu al haqqi wa law kana al mujrimun yake da su wa yuhibbu allahu al haqq allah zai tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa abi mawaidi saboda alƙawarinsa da yayi na cewa zai taimaki manzanni da wanda suke bin tabarkin su lalle ta hanyar wannan ne zai tabbatar da gaskiya bi kalimatihi saboda alkawalin sa ya cika shi walau kana almujrimuna ko da kuwa mujrimai sun ki anan haka ya faɗa abinda ko ya faru kenan fa waqa alhaq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu sajirin wa waqiya sahar tusajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa fawaqa al-haqqu sai gaskiya ta tabbata wa batala ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa na sirri sai ya lalace da annan Musa ya jefar da sandansa ta zama cibiya sai ta rinka bin duk abinda suka yi na tsafi tana haɗi da yawa dama Allah ce talqaf ma sana za ta haɗi da abin suka yi inna ma sana uku da lokacin da masu sihiri suka an haɗi da sandunan su an haɗi da dukkan wato igiyoyin su me ya faru ulke sahar su sajikin gulibu fa gulibu hunalika a lokacin asalin jaye masu sihirin wan qalabu suka ja da bayan ne suna maka tsanta wal qiyas su sajirin suka fada suna sujada qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun kace mun yi imani da ubangijin halittu ubangijin annabi musa ubangijin annabi harun fir'auna ya kunyi take nan a gaban jama'a ya zo da mutane a madadin su karfafe shi sun kara kunyi da sun kara masa rauni bisa da raunin sa na dashi lokacin kuma sai wata barazana a amantum bihi qabla an azana lakum yanzu imani ma za ku da shi tun kafin ku sami permission tun kafin in buku izini <laughs> yanzu can yaushe ai magana da aikin gaba ya riga inna hadha la makarun makartumuhu wautar da hankali kenan kusan tun da ake makircin siyasa inna hadha la makarun makartumuhu fil madinati wannan ma makirci ne ko kwallo ko da shi litukhrizu minha ahlaha kun zo dan ku kori mutane daga misra ku samu shugabanci a kansu fa an na law qatta anna aydiyakum wa arjulakum min Wani usalli ban na usallibannakum ajma'in sai ce sai ya yanke hannun damar kafar hagu sai ya tsira su gaba ɗaya kowa da kowa sai a ah, wannan kama karo kai ne kake ɓata shi da lokaci kama karo kai kake bata lokaci inna amanna bi rabbina li yaghfir lana khatayana wa ma akrahatna alayhi min as-sihr wallahu khairun wa buka tun sun riga sun imani sun bar shi to haka Allah ke taimakon gaskiya al-imam ibn kasir ya kawo zantuka daga cikin waɗansu malaman salaf da suke ta wannan aya balamma alqaw qala musa ma jitum bihi sihir. inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin wa yuhibbu allahu al-haqqa bi kalimatihi wa law kariha al-mujrimun da kuma fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun da kuma inna ma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata duk wanda ake ganin ya kamu da rashin lafiya da ake kyautata da san sihiri aka yi masa a iya ɗaukar ruwa a cikin kofi ko kwarya a karanta waɗannan ayoyi a tofa a bashi ta. suna maganin sihiri a iya ɗaukar ruwa a cikin kofi a tofa a bashi ta. wannan ayar inna allaha sayubdiluhu inna allaha la yuslihu amal mufsidin wa yuhibbu allahu al-haqqa bi kalimatihi wa law kana al-mujrimun فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ساجرين innama sana'u kaidu sahir a yuflihu sahiru haythu ata dan aka tauba aka bar shi sha bi iznihi sihirin daga nan فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم من قومه على خوف فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم وملئهم أن يفتنهم Wa in na zuba a hudana a ni fili audu? Wa in na hula ni na Musa, babu wanda ya yi da hannu Musa illa zurrin min kaumihi fyaɗe waɗansu zurrin ya, wato ƙungiya kaɗan. Min kaumihi daga cikin mutanansa, ana ƙaufin mun fir'auna sun yi imanin bisa ga suna jin tsoron fir'auna wa ihim da rundunar fir'auna an yaftinahum dan kansu jarrabe su kasu kautar da su da kan addinin su yasrifahum an dinihim bi ta'zibihi kar fir'auna ya kautar da su daga addinin su wato ta hanyar azabtar da su wa inna fir'auna la'alim fil ardi lallai fir'auna ya zanto mai girman kai a bankasa inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين lalle mai girman kai ne shi a bankasa wa innahu lamin al-musrifin lalle ya kasance da cikin masu ketare iyaka al-mujawizin al-hadda fi bi'ati rububiyya wanda suke ketare haddi ta hanyar da'awar rububiyya da yake ana rabbukum al-a'la ya ma yi da'awar ilahantaka yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san ma kuna da wani ilahu ba in ba ni ba to wannan cewa fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi lamirin cikin min qaumihi yana komawa zuwa ga wa waɗansu malamai suka ce lamirin na koma zuwa ga fir'auna fama amana li musa ba wanda ya imani da annabi musa illa zurriyatin min qaumihi ay min qaumi fir'auna sai waɗansu yan zurriya kaɗan cikin zurriyar gidan fir'auna su ma ala khawfin min fir'auna sun yi imanin amma suna jin tsoro akwai malaman da suka fassara wannan bisa ga fir'auna kenan domin banu isra'ilawa ba zurriya ce kaɗan ba duka ne suka yi imani ina fata an fahimta ba wani bani isra'ila da ya kangare a wannan lokaci dai da ake zaman misra in ban da karuna inna karuna kana min qaumi musa fa baga alayka sauran ku duk sun yi imani ka ko tunda duk sun yi imani da shi wato ga kenan zurriyar da ake nufi a nan ba zurriya cikin mutanen su ce annan Musa ba wanda sune Isra'ilawa domin an ce zurriya cikin mutanen sa yan kadan kenan suka yi imani sauran ba ba wanda kuma gaskiyar al'amari sauran duka da haka min qaumihi lamiri na kuma zuwa ga kenan Fir'auna to shine su waye suka yi imani da shi kamar ita matar Fir'auna ta imani da annabi Musa kamar wani mutum daga cikin alin Fir'auna ya kutumu imanin wanda ke koyi imanin sa shi ma ya imani da shi waɗansu malaman suna karawa da Kazin mai tsaron sulkar gidan Fir'auna shi ma ya imani da annabi Musa to su ne zurriya din sun yi imanin suna koyi imanin su ala khawfi min fir'auna wa malaihim an yaftina kun gane ko waɗansu suka ce a wannan lamiri ne yana koma zuwa ga annabi Musa dan shine akrabu mazkur fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ay min qaumi Musa Ana khawfi min fir'aun to amma ya zari mu dauka cewa zurriya ne kadan cikin mutanen su suka yi imani da shi bayan ko tarihi ya nuna dukkanin suka yi imani da shi sai wadansu suka ce ai idan an kwatanta banu isra'ilawa din da suke cikin misra a wannan lokaci wanda su yan gudun hijira ne da suka zo nan idan an kwatanta su da mutta kiftawa wanda su ne yan asalin gari to za a samu cewa su mutanen annabi Musa kadan ne zurriya ce kadan bil mukarana ba kawai fir'aun idan an kwatanta su da sauran population na mutanen fir'aun da haka dai kaga su ma sun zama yan kadan da haka yan kadan da ake nufi ba wai yan kadan cikin banu isra'ila ba a'a su kansu isra'ilawan kadan ne in an kwatanta su da sauran jama'ar kasan misra ina fatan mun fahimta ma'ana dai wadannan maganganu guda biyu su ne abinda malamai suke game da wannan aya wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamina al-musrifin to ina ganin sai mu dakata nan gurin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi gabata mun yi alkawalin cewa za mu nemi taimako ga al'ummar fanshekara da take kokarin gina masallaci na kamsu salawat saboda haka yanzu waɗanda suka saba karɓar taimako za su zagaya su karba muna ci gaba da ansa tambayoyi Allah ya ba da ikon taimakawa kada cewa ubangiji ta Allah sai inna masal Isa inda Allah ka masal Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun menene ma'ana ko fasara wannan aya abinda aya take cewa inna masal Isa inda Allah masal bi ma'ana wat ko sifa inna sifata Isa inda Allah ka sifati Adam wato siffar annabi Isa a wurin Allah kamar siffar annabi Adam khalaqahu min turabi shi annabi Adam Allah ya halitta shi daga turbaya thumma qala lahu kun fayakun sannan yace da shi kasance sai ya kasance a cikin ayar akwai kamanta annabi Isa da annabi Adam wannan kamanta su da juna kuwa za ta iya yiwa kamantawa ta fuskar kowannen su halitta ne na Allah irin yadda annaba Adam yake halitta na Allah ba da yake gare shi ba to haka annabi ya sama halitta ne na Allah ba da yake gare shi ba ko kuma idan to kamantawa ce ta siffar cewa yadda annaba Adam an ce da shi kasance sai ya kasance haka annabi Isa ma an ce da shi kasance ne sai ya kasance kowanne an halitta shi da kalmar kun ko ya kasance ana nufin sinadarin da aka halitta annaba adam da shi da wannan sinadari ko da irinsa ne kuma aka halitta annabi isa ta ka ɗauki waɗannan ma'anoni ne guda uku wanda in kuna tare da ni ma'ana ta farko da ta biyu duk haka ne cewa lallai annabi isa halitta yake irin yadda annabi adam yake ne halitta ba wanda yake da cikin su ga Allah kuma lalle annabi adam an tare da shi kun ne fayakun shi ma annabi isa an tare da shi kun fayakun amma sinadarin da aka halitta annabi adam da shi ba da shi ne aka halitta annabi isa ba dan annabi adam an halitta shi ne daga tulbaya annabi isa ko ba daga tulbaya aka halitta shi ina ba an fahimta an halitta shi ne ta hanyar kalmar da aka da ubangiji ta'ala ya aika da ita zuwa ga maryam wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min an gane ko shi annabi ya kalma ne ta Allah da ya aika da ita zuwa ga nana maryam wa ruhum min kuma ruhi ne ta santacce da Allah kalmar ne ita ce kalmar kun kai ku wannan kuma yake cewa Allah wace addu'a ko zikiri zan rinka yi domin harkoki na na kasuwanci su rinka tafiya daidai da ma sauran bukatu na da fatan dan Allah za a taimaka ni wato irin yadda na faɗa mana waɗansu lokuta na baya idan kana da bukata wurin ubangijinka da kake so ka roka kawai abin da ake so ka kiyaye ladubba din na ita addu'a ita ko ladubba na addu'a yana daga cikin babban mahimmancin abin da ya kamata su kula da shi lokaci bayan lokaci kuma sai lafazi da za ka yi amfani da shi bayan lafazi da za ka yi amfani da shi kuma sai halin da kake ciki ko yanayin da kake lokaci kamar mutum ya zaɓi lokacin da an kira sallar farilla a masallaci kafin a yi ikama wannan lokaci ne na ansa addu'a kamar yadda manzon Allah ya cikin hadisi addu'a bayan al-azani la yurad addu'a da aka yi tsakanin kiran sallah da ikama ba an bai da baya ha kuma kamar ɗaya bisa uku na dare na karfe daga karfe hudu zuwa abin da ya sama ka tashi wannan lokacin ka roki ubangiji shi ma lokacin ne na ansa addu'a to lafazi kuma da ake amfani da shi wajen addu'a shine dukkan lafazin da ya kunshi girmama Allah da nuna nuna gare shi yasa malamai suka ce idan ka zo wajen lafazi din da ka yi amfani da shi ya zanto ya kunshi godiya ga ubangiji farkon abin da ka fara abin da ya kunshi godiya ga ubangiji ko da da kace alhamdulillah rabbil alamin nabi kuma sai kai salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan abu na uku kawai sai ka cigaba da faɗin bukatarka da kake so Allah ya bata wato ka kake nan a nan gurin da kana jiran in sai da kai ka karanta suratul zawaka ko in ka karanta suratul tabara wannan zikiri ne kai ko ibada mai zaman kanta ita tilawa din amma ba wai dan in an karanta ya zawa kaza ya arziki ko dan an karanta tabara za ya arziki ba da haka dai ka yi amfani da dukkan wani lafazi da ya kunshi girman mu ubangiji sannan da yan salati ga manzon jira annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ka roki bukatar ka kuma yanayi ka kula kai ma da kanka yanayin da kake ciki cikin yanayin da ke taimakawa wajen ansa addu'ar mutum kamar yanayi na kasancewar ka matafiyi ana ansa addu'ar matafiyi a kuma kamar yanayi na kasancewar ka uba ga wanda za ka yi wa addu'a dan ya zanto ɗanka shi ma ana ansa addu'ar uba idan yawa ɗansa a kuma kamar yanayi na cewa akwai azumi a bakinka ko azumin farilla ko na nafila shi ma yanayi ne na ansa addu'a a ciki to waɗannan so ake so mutum ya kula wajen yin addu'a amma ba a ce yankakken addu'a guda ɗaya da zan iya cewa wannan ita ce maganin arziki ko wacce ita ce maganin kaza kai dai ka kula da lokaci ka kula da lafazin da zaka yi amfani da shi da sauransu a fahimta ta wannan sune tambayoyin da suke da alaka da karatu ko kuma dai waɗanda suka cancanta a ansa sauran da suke hannu na duba cancanta yin ansa su akwai wanda kuma yake tunatar da ni cewa satin da ya wuce na yi maganan zalika hul fadl azim na tilan ƙara bayani ya kamata da farkon darasin sai ku tunatar da ni lokacin da kwalli an ƙara mai ta ayoyi kafin a wuce irin wannan tambayar da ta shafi wani abin da yake cikin aya kai tsaye kafin a wuce babu laifi idan mutum ya tambaya saboda sai ya dace da abin da tabbata ne ba zan ansa yanzu ba amma yanzu da alƙawari sai an ansa mana wato shi lafazin zalika huwa al-fawz al-azim kamar da makaranta ta nan wala yazunka qawluhum kafin nan gurin له البشرى في الحياة الدنيا وفي la لا kalimatillah لكلمات huwa al-fawz al-azim zalika huwa al-fawz al-azim guda shida ne a cikin alqur'ani kamar da kuma zalika al-fawz azim ba tare da huwa ba shi ma guda shida ne a cikin alqur'ani bari mu faro da wanda yake baya da huwa zalika al-fawz azim na farko ya tsoro cikin suratul nisa tilka hududullah faman yuti Allah wa rasuluhu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalika al-fawz azim ba tare da huwa ba na biyu kuma ya zo karshe karshen suratul ma'ida قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم هذا ذلك الفوز العظيم na uku da na hudu duk sun zo ne cikin suratul tauba shi na ukun التي أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المؤذنون من الأعراب كما كرشان آية والسابقون الأولون من المهاجرين أزوى رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم فمن سمو قد أهدوا سولا نبيار دنشدا نبيار إلى تكين سورة الصف لعلك يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم بكينا نبي أبا نجدكم من أتكلم سورة التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله هناك أمر كبير يوم يجمع كل يوم ذلك يوم التغابن ومن يوم بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. شيء سلطاني. تو شيء كما ذلك هو الفوز العظيم شيء ما بدأ كده ذلك هو الفوز العظيم شيء ما بدأ كده na daya da na biyu duk suna cikin suratul tauba da ubangiji ta ala ce والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم هو الفوز العظيم إذا أنت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون يقتلون دان عليها كم في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهله من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم إذا أن أكو في سورة يونس لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إذا nan sai na hudu سورة غافر وقهم السيئات ومن تقي السيئات يوم الدين فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم daga nan sai na biyar wato ainihin a cikin suratul dukhan fadlan min rabbik dalika huwa al-qawl al-azim fa inna ma yasarnahu bi lisanika allahum yatadhakkarun fartakib innahum murtakibun sai mun shida cikin suratul hadid يوم ترى المؤمنين المؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار قد بها ذلك 1.0 wato kaga nan shida nan shida kaga sha biyu kenan to kina da ce shi mai zalikal fawzul azim guda daya an sanya wawun duk sauran babu wawun na cikin farkin nisa idan da wawun ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ba ce ba zalika ta kace wa zalika amma duk sauran zalika zalika kamar da shi zalika huwa al-fawz al-azim shi kuma yana jin guda biyu ne aka sanya wawo fastabitu rubayyakum alladhi ba'atum bihi dalika wa zalika ko da wannan da kuma wa kihmu sai aka mun take sai aka mun zan baka fahimta wa zalika huwa al-fadl azim to yadda abin yi shi ne kowanne jumla ce guda biyu idan an samu jumla guda biyu waɗanda ta farko daban ta biyu daban to akwai dalilai guda uku da ake yin hadafi da su ko ya hadafi da wawul afafi ko a cikin ta a kawo abin da yake da alaka da ta farko a yi ishara da ismul ishara ko kuma a kawo zamirin fasli wawul afafi kamar wa zalika ismul ishara kamar shi zalika din kansa Zamirin fasli kamar me huwa to wani lokacin idan ana kowane ɗaya aka kawo ya isa wannan dangantaka tsakanin nan da can idan aka kawo daya ya isa in aka kawo na biyu tauhidin ma'ana ne in aka kawo su uku gaba ɗaya tauhidi bayan tauhidi bayan tauhidi ma'ana inda za ta yi zalikal fawzul azim ya wadatar idan aka kara wa zalikal fawzul azim karfafuwar ma'ana ne idan kuma aka kara huwa wa zalika huwa al fawzul azim an kawo duka guda uku kenan to kaga zuwan sa na farko sai aka kawo wa ina nufin shi ne zalika al azim a wurin sa na farko cikin sarsun sa a kawowa wa zalika al azim wadanda suka ce dalilin kawo wawun din saboda wato ainihin wawun da ke cikin wa man yuzi illaha dan Allah sai tilka hududullah sai ce ne wa man yuzi illaha wa rasulahu yadkhulu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalika wa man yuti wa munasaban wawun din da ke can ita ta kawo munasaban kuma a sake kawo wawun nan gurin wadan suka ce banda wannan wawun din akwai wawun din da ke cikin aya ta gaba wa ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده naran نارا fiha wa lahu azabun muhin inda an ce walahu ba a ce ba lahu azabun muhin to nan ma ya tantance a ce wa zalika ba wai kawai a ce zalika ba waɗannan munasabat da malamai ke faɗa kokarin istinbati ne dai ba Allah ne nan santa cewa dan kaza ne kaza ko dan kaza ne kaza ba ijtihadin na malamai suke fito da irin waɗannan al'amura amma dai abin da na faɗa na farko na kasancewa su kowanne ana iya kulla alaka tsakanin aljannatu sabiqa wal jannatu lahiqa bi ahli hadhihi al umur salasa amma bi harfi al atafi wa ma bi ismi al ishara wa imma bi dhamir al fasl wa imma bi ithnaini minhuma wa imma biha kulliha bi thalathati kulliha wallahu a'lam Allahumma amin kun ga mu kirgan kudin to wani mai tambaya tsaya kafin su gama har hada kan kudin din suna kirgawa ne wani mutum ne? eh eh wa qala rajulun mu'minun min ahli fir'auna yaktumu imanahu mhm hmm. dai ne shi ne wanda ya zo yana cewa ya Musa innal mala'a ya kamiruna bika liyaktubu ka fakhruj indi laka minan nas shi ne kuma najal mu'minin min al-fir'auna yaktu imanahu sai dai lokacin da ya faɗi wancan magana daban da lokacin da ya faɗi wannan wancan ta farko inda mala'a ya kamiruna bika ya faɗi ta tun lokacin ba turo annabi Musa ba shi kanta bai san cewa zai zama mun ko bai sani ba amma dai yana ganin ana kulla abin nan za a kashe shi da haka yake masa nasiha yayin zai fita fakhruj indi laka minan nas can kuma da ya zo ce a takasalun rajulan an yakun rabbi Allah kaga ya san an riga an turo ya zama manzo har ya imani lokutan sun sha babban amma duk mutumin ɗaya ne kamar da malaman tafsiri ke faɗa na'am mm. eh a'a idan ana maganar addu'a da zaka fara godiya ga Allah da salati ga annabi idan kana addu'a wajen sallah kenan amma idan addu'a ce kake cikin sallah kamar addu'a lokacin da kake cikin sujada ko addu'a lokacin da ka kammala tahiyya kafin yin sallama wannan ba sai ka fara da godiya ga Allah da salati ba in salati ne kan mai da cikin godiya ga Allah kuma tahiyya kanta godiya ce ga Allah a lokacin ba sai ka sake yin wata godiya kuma ka sake wani sabon salatin ba doriya akan wanda kai na tahiyya ka gane to kamar yadda aka faɗa ranar litinin idan Allah ya kai mu akwai lacca da aka tsara za mu gudanar ni da malam Abdul Wahab ah, wadda take da taken cewa kasuwanci a musulunci za a yi ta ne a ɗaya daga cikin cibiyar kasuwanci ta cinikayya wata wafa kenan ta cinikayya kuɗi da kuɗi a majalisun wafa wajen yan canji kenan kuma za a yi lantar ne tsakanin magariba zuwa isha'i a nan kuma abin da ke hannu na wata lantar ce ta shari'a ta farkin tsira kwamitin tabbatar da shari'ar musulunci na unguwannin ya kai birnin zungura da kan karo kano suna farin cikin gayyatar lissar da za a yi mai wannan taken na shari'a ta farkin tsira malami mai jawabi kamar da aka rubuta nan umar sani fage masu taliki akwai ya haya farko fedi akwai jafar mahmud adam lokacin da yi kine lahadi sha biyu ga watan jimada sani kuma za a yi ne karfe goma da safe lokacin musulunci wurin za a yi lantarki ne filin ya kasai zumunta daura da makarantar yan mata ta sai kara cikin birnin Kano to tsakani da Allah in an gaban je wannan lantar ba wani uzuri ne ya hana zuwa tunda ban tunda ita ba sai yanzu ina da kamar takarda a hannun ke sanarwa kuma a cikin ina da alƙawarin lika da dama ta haka ba da tabbas in na samu dama in je in ban samu dama ba ko to kana zarge ni dan gaskiya ban san da ita ba sai yanzu sun ga takardar na hannuna wallahi sai yanzu ne na san akwai lantar irin wannan lantocin kuma suna da yawa wanda mutane da su karfe sunan ka idan ka zuwa sai mutane su ce ka zuwa wani ma har a rediyo za su faɗa sai za ka yi lanta wuri kaza kuma kai ba a taɓa faɗa maka ba ba wanda ya taɓa zuwa ya same ka wannan kuma ita ma lanta ta gaba wadda aka yi mata takin gudunmawar iyaye wajen shari'ar musulunci wanda zai gabatar malam abdullahi salihu pakistan imam masallacin juma'a da tudun martala tare da malam yusuf muhammad yakub الإمام masjid السلام جدي جدي port نقوم da عبد الله الجهادي jihadi wannan abokanan tafiya kenan sabilur rashad ko kuma zai a masallacin abubakar za a yi wannan lantar ne a masallacin abubakar siddiq court road rana shine ta biyar ga watan jima'a al-akhir wato laraba kenan daidai da ta uku ga watan september kuma lokaci shine karfe bakwai zuwa tara da dare wato kenan tsakanin magariba zuwa isha'i laraba karfe tara da dare bakwai din magariba zuwa isha'i to assalamu alaikum